mu da sake saduwa a cikin wannan fili namu inda za mu saurari kashi na goma sha shida daga cikin littafin canjin rayuwa wanda Halima Abdullahi ke mashi ta wallafa. A yi sauraro lafiya. Dan na subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen SAS Novels Audio da zarar mun ɗora yi ta kiran layinka amma a kashe mahmud ya gyara zama ina sane na kashe domin ba na so ka rike ni a ranka na san dai zuwa yanzu ka ji komai ismail ya tsura ma bakin kofa ido tamkar mai kallon wani abu a wurin mahmud ya ce ka yi haƙuri allah ya ƙaddara ba matarka ba ce ismail ya ce duk da haka mahmud kai ma na ga laifinka mai zai sa ba za ka kira ni ka faɗa min ba na tabbata zainabu dole aka yi mata domin tana so na mahmud ya ce faɗa maka ba zai kare ka da komai ba a lokacin da na samu labarin saura kwanaki kaɗan suka rage a ɗaura auren amma ka yi min afuwa ismail ya ce ni yanzu zan shirya in koma abuja malam yana gida kuwa mahmud ya ce eh yana nan na dai bar shi a gida haba dai ka ce yau zaka koma Ismail ya ce tun jiya ka suna ta fitan min a rai. Mahmud ya ce Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi amma ya kamata ka ɗan kwana biyu. Ismail ya ce in na zauna babu abin da zan yi da a ce na san da wannan matsalar ma lallai da ban zo ba. Mahmud ya ce shi kenan Allah ya kai ka lafiya. Ko wanka Ismail bai yi ba ya haɗa ya nasa ya nasa sannan ya shiga cikin gida yin sallama. Fatu ta ce Ismail sai ka ji batun auren zainabu ko bai san lokacin da murmushi ya sauka a fuskarsa ba ya ce zainabu ta yi aure fata na allah ya bata zaman lafiya fatu dai yar dariya ka dangana kenan bai ta ba ya wuce abinsa ɗakin inna ya shiga ya sanar mata cewa zai koma sannan ya kawo dubu biyu ya bata ta amsa tana godiya sannan ta ce ko ka haɗu da 'yan uwanka ya ce eh mun gaisa da asuba a masallaci amma ga wannan ki basu ya miƙa mata dubu uku ta ce an gode allah ya saka da alkhairi sai kuma ka ji wannan yarinyar da kake nema ta yi aure ko ya ce eh inna ji. allah bai yi da ni ba ta ce duk da haka ma sun so yaudarar ka ne ka je ka amshi duk abin da ka san naka ne ina nufin wanda ka bata kuma ka lissafa kuɗin da ka bata saboda tallar nan duk a amso su ismail ya ce "Ina, a bar wannan maganar kawai ban bata don in amsa ba ya miƙe ya fito ta ce to shi kenan allah ya tsare hanya nan su ma matan gidan ya ba su dubu ɗaya ya ɗauki jakarsa bayan ya ba mahmud dubu biyu mahmud ya ce kuɗin menene ismail ya ce kuɗin albashi na mana da na yi niyyar gabatar da abubuwan aure na har zuwa sa rana amma tunda babu zancen gara in yi alkhairi in samu lada mahmud ya ce na gode sosai gidan su mahmud suka je inda ya ba malam baban mahmud dubu uku sannan ya goya shi zuwa tasha a mashin ɗinsa har za su wuce tasha sai ya ce ko da yake ya kai shi gidan hajiya sauda su gaisa sai da suka je kofar gidan sannan ya kira layin hajiyar ya ce mata gashi a waje ta turo abdullahi suka shiga tare ismail bai ɓoye mata komai game da ƙin yin karatun da mimi ta yi ba sannan ya sanar da ita halin da yake ciki ta ce ba komai kar ya damu da batun mimi tun da aure za ta yi yanzu ya koma ya ci gaba da abin da yake yi A kan batun zainabu kuwa kar ya damu kila ita ɗin ba alkhairi ba ce a gare shi ta ce inda zai yarda ma da ya koma makaranta don zurfafa iliminsa gaba ɗaya ta fannin bokon da kuma islamiyyar ya ce shi ma hakan yake tunani yanzu suka yi sallama bayan ta bashi wani turare mai kamshi ya fito mahmud ya kai shi tasha bai samu motar abuja kai tsaye ba don haka ya hau ta kaduna suka miƙi hanya zuciyarsa da rauni bai san lokacin da zai warke ba Hajiya Mardiya matar Alhaji Mani abokin Alhaji Bashir ita ce take kwaɗa sallama a falon Hajiya Sauda. Hasina ce ta fito daga ɗakin su ta ce sannu da zuwa maman su Nabila ta ce yauwa Hasina Hajiya fa ta ce bari in duba ta. Nan Hajiya Mardiya ta zauna akan kujera Hasina ta fito ta ce tana wanka ne. Hajiya Mardiya ta ce bari in shiga cikin ɗakin. ƙawaye ne sosai har yanzu ba su da juna ba don sun kuma zan nasu ma zumunci har da matar alhaji kabiru hajiya ramatu abokansa na tun ana talakawa kan gado ta zauna tana 'yan dube-dube ke kullum aka zo ɗakin kinkal sai ka ce amarya daidai lokacin ne ta fito tana cewa me kika ce hajiya mardiya ta maimaita hajiya sauda ta yi dariya to ni nake gyara abina da kaina ku sai ku ce kun fi son na 'yan aiki ta ce to me aikin su in ba shara da wanke-wanke ba hajiya sauda ta ce ku dinga duba musu kullum ina faɗa muku idan suna yi ku rinka dubawa sannan ku gyara musu hajiya mardiya ta ce ke ni zuwa na yi in ji dalili ko kuma laifin da na yi miki baki faɗa min biki ba sai dai in ji a gurin alhaji ki ɗauki salo ki gyara kanki domin tsafta tana ƙara danƙon soyayya a tsakanin mata da kuma mijinta. Idan kika zama mai haƙuri kuwa tabbas za ki ɗaure mai gidanki a tafin hannunki. Wannan saƙo ne daga SAS nobles Audio masu ƙaunar farin cikin ku a yaushe. Hajiya Sauda ta yi tsaki, kin san Allah ban san komai akan bikin nan ba. Ke in takaice miki yanzu Alhaji fushi yake yi da ni. Hajiya Mardiya ta ce akan me? Hajiya Sauda ta ce kin san ba ta son auren shi ke so ya kira ni wai in tursasa mata ta yi abin da yake so sai na nuna masa cewa ba ruwana yanzu ne aka san da ni to ni shawara zan bata ba tursasawa ba kar ki dada kar ki raga daga wannan shine laifina wai ni ke ziga ta har yau bai sake ce min kala a kan bikin ba na'ima take fadawa sasana da husaina a waya wai nafisa ta je dubai siyan kaya an kawo lefe an yi kaza an yi kaza hajiya mardiya ta ce amma alhaji bai kyauta ba ko ke ke ziga ta ai ya kamata ya baki hakkin ki na haihuwa hajiya sauda ta ce ni ma dai haka na gani don haka na sa musu ido ya ma ki zuwa garin sam ko kiran waya yayi sai ya yi ta wani dake-dake yana magana a cije hajiya mardiya ta ce amma da kin yi masa magana da kanki ki masa bayanin nufin ki don ki amshi ragamar auren yarki haji ya sauda ta ce kin san allah ba zan kula auren nan ba kuma ba zan taɓa yi masa magana a kan wai ya fahimci ban zuga mimu ba mu je ana zuga tan, saboda ita ma ai ba halin kirki gare ta ba so nake su gane kuskuren su su dukka biyan da shi da ita hajiya mardiya ta ce kenan, allah ya kai mu mu dai za mu je biki in abuja din ne in ma'anan din ne duk da mu za a yi allah ya taimaka in ji hajiya sauda ana saura sati ɗaya biki ne alhaji bashir ya iso katsina bai ko sanar da zuwansa ba barcin rana take yi lokacin da ya iso Yaron suka yi masa sannu da zuwa kai tsaye ya nufi ɗakinsa ya bude ya shiga ya zuba jakar hannunsa da hularsa zuwa wayarsa akan kujera shi kuma ya zauna a gefen gado husna ce ta shiga ɗakin hajiya sauda ta tashe ta tana sanar mata cewa zadi ya zo ta sha mamaki sosai domin sai ya sanar kafin ya iso ta kalli husna shine ya ce ki kira ni husna ta ce a'a ya shiga ɗakin sa ne kawai hajiya sauda ta ce to shi kenan, jeki ina zuwa har ta mai da kanta ta kwanta a zuciyarta ta ce tunda da abin da ya zo gidan kenan aikuwa ba zan kula shi ba amma sai wata zuciyar kuma ta ce mijinki ne fa kuma a ƙarƙashinsa kike kije? ta same shi yana cire safar kafa ta yi sallama ta shiga daga bakin kofa ta tsaya tana fadin sannu da zuwa alhaji a ciki ya amsa da yawa ta zauna a kan hannun kujera na yi mamaki da baka ce min kana zuwa ba kamar yadda ka saba ya ɗago ya dube ta laifi ne ta lumshe ido cikin takaici ta ce a'a babu laifi ta miƙe tsaye me kake bukata ina nufin abin da za ka ci ko sha ya miƙe alhamdulillahi ba na bukatar ko ɗaya ta ce har wanka ya ɗan yi tsaki kin gana yi datti ne ta kautar da kai gefe sannan ta yi ɗan huci ta miƙe har ta kai bakin ƙofa ta kasa jurewa ta dawo alhaji wai laifin me na yi maka da ka canza min haka ya kalle ta baki san kin yi laifi ba ko ta ce wallahi ban sani ba ka sanar da ni mana ba sai in baka hakuri ba ya ce ban zaci zan ce ki yi abu ba amma ki ce min ke ba za ki yi ba ni ne na ce ki yi wa mimi fada akan ta bi zaɓin da na yi mata amma kika ce min ba za ki yi ba ƙarshe ma sai kika ziga ta ta katse shi da cewa na ziga ta kuma in ji ta ne ta ce na ziga ta shawara ce na ce zan bata kuma na bata ka tambaye ta wace irin shawara na bata zan yi mamaki idan aka ce ka mance halina a tunanina mun kai matsayin da za ka san duk abin da zan iya yi da kuma wanda ba zan iya yi ba don ni yanzu zan iya rubuta kundi akan halayenka haka kuma in aka faɗi wanda ba za ka iya ba zan ce san ba za ka yi hakan ba kansa a ƙasa domin ya san gaskiya ta faɗa can ya ɗago kai me kika ce mata ta miƙe ta koma kusa da shi bayan ta ɗauki wayarsa ta soma latso lambobin da ke kai kan lambar mimi ta danna kira sannan ta latsa hands free sai da ta soma ringin sannan ta miƙa masa ina son ka tambaye ta muji kafin ya ce a'a tuni mimi ta ɗaga muryarta ta ratso inda ta ce hello dad ya ce mimi in tambaye ki ta ce eh dad ya ce me mamarki ta faɗa miki game da auren Abbas. Ta ce, wace momi Nafisa? Ya ce, mahaifiyarki. Ta tura baki, dad, cewa ba ta yi wai in bi abin da ka ce ko don ƙaunar da kake nuna min, wai shawara ce ta bani. Ya ce, shi kenan. Yana kashe wayar sauda ta miƙe, ya kamo hannunta, kar ki yi fushi matata, ki yi haƙuri na fahimce ki bai bai. Ta ɗan yi jam sannan ta ce, shi kenan ya wuce. ya ce to zauna mu yi maganar auren mimi ta ce ba ni da ta cewa game da auren mimi ba ce allah ya bada zaman lafiya yanzu ka haƙura za ka ci abincin ya girgiza kai a'a sai in kin zauna ta lumshe ido sannan ta zauna ya ce ni ma na yi miki laifi ban faɗa miki komai ba yau saura kwana bakwai kuma za a yi bikin ne a can abuja hajiya sauda ta ce babu damuwa allah ya sa a yi lafiya ya ce amin me kuke bukata a cikin bikin ke da yaranki ta ce ba ma bukatar komai bikin da ba a nan za a yi shi ba mu ma fayan gayyata ne ya ce ba na son kina fadin haka ba za ku ya ban ba ta ce a'a ba za mu yi ba alhaji ya ce saboda me ta ce ba za mu samu ɗinki ba kar ka damu alhaji ya sake cewa sifili takwas sifili tara tara bakwai bakwai biyar takwas bakwai biyar sai kun zo dan na subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen SAS Novels Audio da zarar mun ɗora